Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna Masarautar Jordan na marubuciya Ramlat Abdulrahman Manga wacce aka fi sani da Real Mai Dambu wanda yake zuwa muku daga tashar kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Afan Dausayi. Sai waɗanda suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shiri, Sadiya Adam Batul Adam, Hadiza Adam suka sadaukar da shi ga mahaifinsu. Allah ya ji kansa ya masa rahama. A baya mun tsaya ne a inda na gina bashi dama ya kare kansa kuma na ki kula shi. Haka na ci gaba da bashi ciwon kai. Bayan kwana biyun ban gan shi ba ban kuma ji labarin shi ba. Sai na share na ci gaba da hidimar gabana. Shi kuma yana can yana fama da matarsa mai shiga ciki. Sai fama take da uban laulayi, ba wani can ba. Dan yana cin komai ita karya ya matsa daga gare ta ne, shi kuma da ke Allah ya yi mishi masifar sanyara yara, shi ne yake ta biye mata. Babbar damuwar ta karya faɗa wa iyayenta, domin zuwa za su yi su ɗauke ta. Ita a yanzu da ta fahimci mijinta yana da yawan buƙata, baya jin za ta iya barin shi a nan. Shi yasa take ƙoƙarin ɓoye laulayinta, don ma ba ta amai. Cikin na shiga wata biyu nan na tana isowa dan shi ya gaya mata magana cikin. Ranar da nan na ta zo Natasha ta yi kuka kamar idanunta za su fita, don tun da ta ga ƙanwar mahaifinta kuma uwar mijinta, ya san tafiya za a yi da ita. Tana kwance a jikin shi sai kuka take sosai, mugun yana sane fuska kamar bai damu ba. Ɗago kai ta cikin kuka ta ce, da ke ba ka so na shi ne za ka kira amminka ko ta tafi da ni, sabida na tsare maka samun farin cikinka. Shiru ya bai kula ta ba ci gaba ta da masifarta a ran shi ya ce, duk masifar ki dole ki tafi bata fasa wata cigaba ci gaba da masa ɗiban albarka sai da ya tashi ya zuba mata ido da ke halin ya motsa magana ce baya jin yayi mata sai ya juya mata baya rike da ta so ya biya mata sihiri yi ya ƙi fir abu ɗaya ya kasa hakuri da ya ji shi ne kuka don haka ya janyo ta jikin shi ya rungume ta tsam saboda kuka ta saka mishi tana tambaye shi me laifinta don tana son shi rungume ta yi yana shafa bayanta don shi fa magana ce yau baya jin yayi kuma ko da za ta saka mishi wuƙa a wuya ba zai ba, sai dai a mishi gobe. Washegari haka ta tashi da jiri tare da ciwon kai dole suka dangana da asibiti. Gado suka bata sabida rashin hutu tare da damuwa yasa jinin da yake barazanar haurawa sama. Sosai suka mai da hankali gurin kulawa da ita. Nanna ta zo gidanmu da za ta koma na ce na ki zauna zan yi mata ɗan abin taɓawa. Cikin farin ciki da zauna na shiga kicin na mata abincinsu na Larabawa, musamman na Jordan. Na saka a cikin basket na raka ta da shi. A hanya take min jajen mutuwar aurena. A raina na ce, don ba san wanda ya yi wasa da hankali na ba ne. Mun isa asibitin mun samu Natasha tana mishi bore. Shi kuma ya ɗaura kafa ɗaya akan ɗaya yana kallonta. Da sallama muka shiga, me ya yi tare da amsar basket ɗin hannuna yana kallon cikin idanuna. Murmushi ya lokacin da ya shafa hannuna. wasa mishi harara na yi tare da sakar mishi basket ɗin ina murkuɗa bakina. Ajiye abincin ya na kalle ta yadda take cika da batsewa. Abin ba abin ba ya motsa. Kishin mijinta take. Ni abin dariya ya bani. Ta ma cin abincin sai shi malam kallon ya kallame abincin. Bata fuska ya cikin jijji da kai ya ce, Umma Husna, wani irin abu na ji ya tsarka min. Banza ne da shi sake kiran suna yayi a shagwaɓe. Kasa amsawa yi na kalle shi. mara kunya wani irin kallon ƙasa-ƙasa yayi min tare da cizon laɓɓan shi na ƙasa yana tsotsa yana wani raurau da idanun shi kallon matar shi nayi na ga ta kafe ni da ido sun koyar da kaina nayi ina son irin abincin ranar nan da na ce. iska na bawa ajiyar shi don na fahimci so yake ta da zaune tsaye kallon matar shi yayi ya ga ta ɓata rai murmushi yayi cikin ran shi wani daɗi yake ji miƙewa nayi na ciwon nan Nana na zan tafi to ki da gida Duk da tunda muka zo ba ku gaisa da Natasha ba. Ina za ta iya gaida ni tunda ta gan shi hankalinta ya kwanta. Ta je ta kaso aurenta don mijina. Ba za ta nemi daidai ita ba sai mijina. Ni dai ta fita min ko na bata mamaki. Tashi ne zan fita eh maza ya riko hannuna tare da binciko ni jikin shi. Muna kallon juna. Hannu ɗaya sake ɗaya a dafa da gejin shi. Muna kallon cikin idanun juna. Idanuna ne suke cikowa da ƙwalla. Ammi, kin ga karuwancin ba? Kalmar karuwa ya yi min zafi don haka na fara ƙoƙarin ƙwace kaina. Kuka ya ƙwace min. Cikin murmushi ya ce, ba ita kaɗai ce karuwar ba ni ma karuwa ne, don ni ne na fara mai da ita haka. Bar kuka uwar yarana da na fi Farin cikin zuciyata mu je da kai da. Bude baki na tasha ta yi za kuma magana ya mai da kaina ƙirjin shi ya kalle ta da idanun shi da suka koma wani irin ja. Ya gargaɗe ta da yatsa nufin shi kar ta kuma. Yadda ta ka ɓacin rai a cikin idanun shi yasa ta jan bakin da ta yi shiru. Janye kaina ne na fita da sauri ina goge fuska na. Zai biyo ni Nanna ta ce Habibi me nufinka? Ban gane ba ne. Kai ko kishin kanka ba ka yi? Yarinyar da ta ce ba ta son ka kake damuwa da ita? Ammi idan na dawo za mu yi magana a kai. Da sauri ya fita ya bi baya na, sai share ƙwalla nake. Ammi ya fita fa. kwafanan na ta yi don tunda na ce ni dakta nake so nan na take jin zafi na. Kar ki damu, ba zan taɓa barin shi ya aure ta ba. Ai ta yi masa girma. Finciko ne tare da jana sai da ya kai ni cikin motar shi ya sa ni sannan ya rufe ya dawo gefen shi ya zauna. A hankali ya ja motar yana satar kallona. Ganin har lokacin kuka nake bai ce min kala ni ma kuma ban tanka mishi ba. Har muka bar asibitin kuka nake. Lalubar hannuna ya ɗaura a kan motar ya ci gaba da tuki Ban san me kike son na miki ba don ki fahimci manufata, amma tabbas ina jin ki a raina. ko dai kana sha'awata zuciyarka tana kwaɗaita maka surata yaro man kaza kenan Umma Husna ni ne yaro ya jefa min tambaya fuskar shi ɗauke da murmushi yayin da yake matse hannuna jan hannuna na fara cikin zolayar da bai saba ba yace Safina ina jin yunwar mace share shi ne dan na fahimci shi ma aljanin batsa ne da shi sake kan motar yayi tare da miƙa yana kallo cikin tsoro nace ce ni dai kar ka jawo iyayena asara Murmushi ya taya da riƙe kan mota yana satar kallona yadda nake sauke ajiyar zuciya. Cizon labban shi cikin wani irin yanayi Sabina, na san kina so na. Kawai ki ba da haɗin kai a aura miki ni don wallahi za ki more ni. Don ni babu macen da za ta goranta min jarumtata. Kaina na maida windo ina kallon hanya ina mamakin yaushe wannan muskilin ya koma ne. ko dai ni ce kaɗai yakewa, amma ina jinjina rashin kunyar shi. ya yi min laifi bai bani hakuri ba kuma yana min maganar banza da fatan ba zagi na kike ba dan na ga sai motsa baki kike malmalmal kamar na kama shi ina sumbatar shi watsa mishi sharara ne tare da murkuɗa baki na karki damu Allah yana ara min nisan karki damu Allah ya ara min nisan kwana wannan bakin da yake rashin kunya idan na kama shi hmm, wayo Allah sauke ni na fasa ka kai ni gida na gode Tabe baki yayi kamar bai ji me nace bai ci gaba da tuƙin shi har zuwa wani unguwar daban a cikin garin Abuja. Wasu irin ɗirka dirkan maza suke gadin gidan tare da wasu manyan karnuka wanda ake kira lion dog daga China ake kawo su. Suna ganin suka fara kaɗa bindi kallon gidan nake cike da mamaki yaushe ya kera gida haka. Fitowa yi daga motar sannan ya kewayo ya buɗe ni. Hannun shi sarke da nawa ya ja ni zuwa gurin karnukan ya tura musu ni ya ga matata mahaifiyar su Maryama da Husna. Kwantar da kai suka yi tare da kaɗa min jela. Da sauri na koma bayan shi ina sauke ajiyar zuciya. Rako hannu na yi muka nufi cikin gidan har bakin kofar suka fi mu suna kaɗa mishi wutsiya. Taɓa wasu fasfot ya yi sai ga kofar ta buɗe kofar glass. Matso da ni ya jikin shi ya rungume ni tare da ɗaga kaina. Kamar ta ɗauki hoton fuskar mu. Murmushi ya min sannan ya saka babban hannun shi na dama yana kallon cikin idanuna. Kau da kai na yi tare da hararar shi. Jawo ne muka shiga ciki. Kwace nuna na ina ɓata rai bai kuma bi ta kaina ba ya haura sama. Zama na yi a kujerar falon. Daga kaina ne na ga ƙaton hotuna. Tsayawa na ina son tuno inda aka yi hoton. Dan yana sanye da baƙar doguwar riga ce sai hirami. Ni kuma ina sanye da riga. Ƙurawa hoton ido na mun yi kyau ko? Tsaki ne tare da barin kallon shi. Ya ji tsakin amma ya share zuwa ya yi ta bayana ya rungume ni tare da manna min wani Safina. na san kina so na ki amince min wallahi ba zan taɓa barin a wulaƙanta ki ba ki yarda da ni juyawa nai ina kallon shi kamo nuna ya cikin nashi yana murzawa ci gaba da cewa ki fahimci saƙona Safina ina son ki sosai ba na sha'awar ki kamar yadda kike tunani ke ce abin alfahari na Hadiya yawu nayi tare da kallon shi na buɗe bakina a hankali na ce da wani idon zan fuskanci nan na bayan na ce ba na ƙaunar tilan ɗanta sannan ni a nawa ra'ayin ba na son miji yaro kuma ina son mijin da ya san darajata kuma kai baka san darajata ba in dai har da gaske kake kana so na sai ka tabbatar min ta hanyar bin sharuɗa na idan ya yi maka nan da sati ɗaya ka zo na gaya maka Rago hannu na yi sosai cikin matsanancin damuwa ya ce gaya min ko daga yau zan fara. Girgiza kaina ne cikin rashin gamsuwa da amincewar shi. Kallon gidan nake tare da buɗe labulayen windo ina kallon yadda aka ƙawata gidan. Nuna mun sama ya yaka na bi step ɗin har sama. Na je na ga ɗakuna da yadda tsarin gidan yake. Wani ɗaki da na fahimci na yaren shi ne tunda na shiga nake kallon yadda aka tsara ɗakin. Jingina yayi da ƙofar yana kallon yadda nake bin ɗakin. Wani bature ne ya gina gidan zai zauna sai ya mutu wancan watan. shine ne iyalan shi suka zo suka sa gidan a kasuwa. Murmushi ne tare da kallon shi zamewa ne na kwanta a saman gadon. Kokawa nake da zuciya kar ta sa na aikata kuskure. zuwa ya ɗora shi bisa cinyata tare da rungumi. Hmm. Har yanzu kana nan da halinka da na sani baka san darajar abu ba, baka kuma san darajar talakawanka ba. Tun da ka iya barin su zan gaya maka na dole idan za ka aure ni ka fita neman kuɗin aure aurena, na son wanda kake da shi. Ka fita ka ga irin rayuwar da talakawa suke yi, sannan na baka kwana casa'in, Ba na son kuɗin masarautar masarautarku, na son kuɗin nan na. ba na son kuɗin sana'arka kai nake so ka je ka nemi gumanka idan ka samu ka zo zan aure ka ɗaga kan shi daga ta kuma idan za ka zauna da ni ba a cikin gidan nan ba ne za ta kashe musu sarki fa Shiro na yi sakamakon jin hannun shi a daga kaina na yi ina kallon kwantaccen sajansa idanun shi a rufe hannuna na kai ina shafa fuskar shi dago ya yi a kau da kaina na yi cike da ƙarfin hali na ce ba zan zauna a gidan nan ba sabida cike yake da abin da zai iya mantar da mutum Allah. A cikin kwanakin da na ɗiba maka nake son ka haɗa dubu ɗari cif shine kuɗin aurena. Bayan nan ko tsinke bana buƙatar ka saya min. Sannan kana da damar ka dawo gidanka ka kwana. Yi kuma za ka iya nema min haya wannan shine iya abin da zan gaya maka idan ka shirya. Janye jikina nayi zan fita daga gidan ya riƙo hannuna ya dawo da ni jikin shi tare da haɗe goshin mu Haka kike buƙata? Gyaɗa mishi kai na idan na kawo a cikin kwana goma fa. Ɗago kaina na numfashina na karo da juna, idanunmu haɗe da juna, kunya ce ta kama ni, Dan na kasa ɓoye sirrin da ke raina. Janye idanuna ne na ce idan ka kawo ba zan aure ka ba, ka je ka yi yadda na ce. Hannun shi duka biyu ya saka a ƙuguna ya haɗa da ƙirjin shi. Sumbatar goshina ya tare da cewa na shirya amsar koma ma menene, amma idan na kawo shi kenan. Jingina goshina na a ƙirjin shi ina sauke ajiyar zuciya. Ito eh matakin farko kenan, ka haye. Na biyu sai kayi yadda na ce zan gaya maka. Ɗago kaina ya yi da hannunsa haɗiye ya wuya cikin natsuwa ya ce shi kenan, kiɗa mishi kai ne. da ɗago ni ya riƙo hannuna muka nufi kicin. Ina shiga kicin ɗin na zama baƙauya don abin da ya fi bani dariya shine. ne tayas ɗin kicin ɗin wanda aka yi shi kamar kwalba a saman ruwa. Muna shiga na dawo da baya ina zare ido wai yau sai ga Ashraf yana dariya sosai. Tsayawa ne ina kallon ikon Allah haushi ya bani. Na kama dukan shi ina kuka don na fahimci shi mutum ne mai son shagwaɓa. Ina yi ina dire ƙafana. Hannun shi ya kai ƙuguna tare da haɗa da jikin shi kuka na ƙara ina dukan ƙirjin shi. Ki yi haƙuri kin ji, ba zan kuma ba. Goge hawayen fuska na yi sannan ya ja zuwa cikin kicin ɗin. Ya fidda waken kwali sai shinkafa basmati sai kuma ƙwai. Duk abin da ya kawo min sai ya kalle ni. Garin barkono ya ciro na kamfanin Gino ya ajiye min. A hankali ya ta ciro min abin da zan mishi hatta gishiri. A hankali na fara aiki shi ma kuma wai sai ya taya ni. Nuna mishi abin da zai min da ke da ganiyar shi ba gwanayen magana ba ne shiru ne ya wanzu a tsakaninmu. Har na kusan gama dafa shinkafa yana kallo na. Ka buɗe min tukunyar ƙwan nan. na ce mishi ba tare da ya saka safar taɓa mai zafi ba ni kuma ina kallon shi ya kamo kan murfin tukunyar Dama murfin glass ya aiko ya sake ta akan shi. Yana rufe hannun da dankale kafar Dariya ya saka mara dariya ya sake mara sauti da sauri na kamo hannun na saka a bakina. Ina tsotsa sannan na cire ina hura mishi iskar bakina na ce, kai a wata duniya ce aka taɓa sauke girki ba a saka abin kare zafi ba. lankwaɓe min kai yayi yana rufe hannun shi. Duka na kai mishi ina cewa rago kawai. Da na ga sai ɓata min lokaci sai na ɗauko kujera na ajiye mishi sannan na ci gaba da aikinsa. Amma da kin ce mayafin nan kar ya kama da wuta. San ban wani damu ba na cire tare da ci gaba da aikina. Bina yake da kallo duk inda yana limshe idanun shi ta madubin drawer kitchen ɗin na ango yadda ya yi min kuri. Da sauri na ja mayafin na rufe ina tura bakina na ce, dama ka sa ni na cire ne don ka yi ta kallo na? Tabe baki yayi sana gyara zaman shi akan kitchen island ya ci gaba da jira na. Wasa wasa sai gashi na yi dare a gidan Ashraf ba tare da na hankalta ba. Shi ma tun a mota ya kashe wayar shi. Sannan muna shigowa gidan ya kashe min nawa ba tare da na fahimci hakan ba. Ina gabawa ana kiran magriba. Kira sallar ce ta dawo da ni daga shirya mishi dina din. A tsorace na juya muna kallon juna yana tsaye a jikin ƙofa gida. Namshi ya yi danin shi sannan ya buɗe a kan agogon kicin ɗin shida da arba'in. Sai na dawo daga sallah ya ce min ya sa kai ya fita daga gidan. Ina tsaya a gurin. Ji na yi an riƙe hannuna zuwa waje sama ya haura da ni ya buɗe min ɗaki ya shigar da ni. A bakin gado ya zo da ni ya ce ki yi sallah yanzu zan dawo. Fita ya yi ni kuma na ci gaba da zama can na miƙe zuwa ban ɗaki. Ina shiga na yi arba da fant ɗina da na bari a Oman. Dafe goshina na ina girmama iskancin Ashraf to wata uwar zai da ɗan kamfaina. Tsaki ne na ciro a bata ina mita halin Ashraf gaba ɗaya mutum sai shegen jaraba. Ina fitowa na tsaya neman gabas dukawa ne na tar da sallah. Ina idarwa na fito falo zaman jiran Ashraf wanda babu shi babu labarin shi. Ashe bayan fitar shi a masallaci gani yake gaya mashi nan na tana neman shi ne bai dawo ba suka wuce. Ko da suka isa asibitin ya samu ita da Dantasha. a ciki. Bai damu ba ya zauna yana tambayar na tashaya jikinta sai kawai da kanta ta yi tare da jamishi tare da jamishi tsaki. Jikin shi ne ya kama rawa saboda ɓacin ya miƙe zuwa gabanta ya mari bakinta sai da ya fashe zai kuma nan na ta dakatar da shi ta hanyar gaya mishi magana. Idan ka kuma taɓa ta sai na gaya maka maganar da zai hana ka sukuni a rayuwarka. Ita safinan da muka zo ban ga lokacin da ta yi maka tsaki ba ne sai yarinyar da ba ruwanta kuma wallahi baka isa aurenta ba Matukar ni na haife ka kura mata ido yayi al'amarin uwa al'amari ne mai girma da daraja Dan haka ba zai taba yin dalilin da Safina za ta yi bakin jini a gurin mahaifiyar ba cikin shagwaba ya ce shikenan amma ni dai sai na dawo da uwar yarana kuma aikin fu kowa sanin baiwa ta ce na yanta ta to yanzu na dawo da ita a matsayinta tunda ba zan aure ta ba wallahi ba zai yi ba a baiwa ma ka samu damar makale mata Ammi, ki ce mu koma Oman, ya ji Natasha. Eh, ai dole can zan koma tunda na fahimci wannan munafukar ta fara kawo mishi kanta, don haka ka je ka shirya muku kayan ku Oman za mu wuce, in ji na. Yauwa Ammi, gwara ki gaya mishi, mu yi komawar mu can, kuma zan riƙe yaranta da amana. Ko Ammi, ta faɗa a shagwaɓe tare da kwanciya a jikin na? Ai kuwa inda na ke shiga ba nan take fita ba, shiru yana su suna zagin Hasken rayuwar shi bai ce mata komai ba haka suka gama masifar su yana kallon su. Kallo ɗaya yi musu ya saki murmushin mugunta. Iska ya ja tare da fesarwa ya ce to ni zan tafi. Ammi ina za shi? Baki ji ɗazun iyayen wancan yarinyar sun kira ki wai bata dawo ba? Gaban shi ne ya faɗi ya duba agogon hannun shi tara saura. Dan ko sallar isha suna shigowa asibitin yayi suka je masallaci sallar isha'i. Tsare na tashaye da sa tura mishi baki dai abin da ya fahimta Zuwan nan na ya kuma sa ta fallewa da rashin kunya. Cizon lips ɗin shi ya cikin ɓacin rai da fatan ka maida musu da ita gida don naga ga kana shishige mata. Hadiya ya wuya cikin ɓoye abin ya ce ba ki yarda da ni ba ne? Ya ce ya fita daga ɗakin. Ya fita da sauri abinda bai wani saba da shi ba sauri. yadda ya so ya zo da wuri abin ya ci tira haka dai ya ja mota yadda ya saba har ya iso gidan. Ina zaune na zabka tagumi da hannu biyu hankali na yana kan agogon falon. Yana shigowa na kau da kaina ban sanya aka yi kwalla suka shiga fin fuskata ba. Yana zuwa ya durkusa a gabana tare da zuba min hannuwan shi kan cinyata. kuka ne ya kwace min tare da tura yanin shi ina shashika dago ne ya tare da rungume yana shafa bayana sai da ya ji ina ajiya zuciya sannan ya janye ni daga jikin shi muka fita daga gidan gabana sai faduwa yake dan ban san me zan faɗa wa ummi ba da girma na bin saurayi gidansa wannan abin da kunya yake da wani fuska zan kalli iyayena kuskuren da yan mata suke kenan dubi samarikan gida a yi ta abin da bai dace ba kuma kar ku ga laifin iyaye don wallahi suna bakin ƙoƙarinsu amma haka za ku ga yaran suna haƙintar su Allah ya kyauta duk ya rasa yadda zai dani dan don ya lura bana cikin nutsuwa balle na san me zan ce masa kuka nake sosai to ki hakuri mana yadda ya magana sai da ya kashe min jiki kallon shi ne don ban taɓa jin kalmar hakuri a bakin shi ba sai yau ni ce Ashraf yake iya ba wa hakuri share kwalla ne kaina a sunkuye yake gabana bai tsananta faduwa ba sai da muka nufa hanyar unguwarmu Nan take ciki na ya cure guri guda dan dare yayi kusan goma da rabi ban san me zan ce ummi ba. Dama abba baya ga Sauke ni anan zan shiga da kaina. Kallo na ya cikin damuwa ran shi a jagule ya ce Umma Marhus a hankali na ɗago kaina ina kallon shi ki guri kin ji. Gyaɗa mishi kai nayi yi zan fita hannu na yana cewa ko za mu shiga ne na gaya ummi na sa kike yi min girki ne Zaro ido ne cike da mamaki Ashraf bai da sense in ji Bature. Ni zai ballo wa teku ya gaya wa ummi ina gidan shi ta tsine min sauran albarkar. Wani mugun kallo na wurga mishi dan na san na zo gida. Na fito daga motar shi tare da shigewa gida da sauri kika fanshi. Kifa kan shi ya akan motar yana sauke ajiyar zuciya. Shi yanzu bai sanya zai da amme shi ba. A hankali nake takawa ina tafiya a nitse, don har tsoron ƙarar takuna nake ji. Ango aski a falon ummi ya tsinka min zuciya tabbas duk ɗa na gari dole ya kiyaye ɓata wa iyayen shi. Duk sai na ji kunyar kaina da kaina. Lokacin da na isa falo babu kowa cire takalmin kafa na ne na fara tafiya a hankali har na samu na shiga ɗakina. Turus na ina sosa gocina Dan wacce nake gudun faɗar ta ce na samu tana zaune tana jira na. Duk sai kunya da tsoro ya kama ni. Diriri cewa na cikin inda inda na fara magana. dakatar da ni tai ta hanyar ɗaga min hannu na yarda da tarbiyyar da na samu daga iyayena Safina kuma na yarda da tarbiyyar da nake bawa yarana da na kishiyoyina sannan ke ce babba a cikin yaran gidan nan kuma a kanki aka fara samun matsala a gidan nan Safina ban san me zan miki ki fahimci kuskuren da kike aikatawa ba ban san yadda kika ɗauki kanki ba Safina abin da kike aikatawa ya fara jure tunanina yanzu dan Allah kin min adalci Tun karfe nawa kika bar gidan nan ke da gimbiya Asma'u? Sannan baki tashi dawo min gida ba sai sha ɗaya. Gidan uban waye kika tsaya? Sam kina shirin mai da kanki bola mara daraja da kima? Wai me kike nema a duniya? Allah Ubangiji ya kawo miki sauki ya kuma shirya min da ke da kuma sauran yaran al'umma musulmai baki ɗaya amma ki ba a hankali. Duk ranar da kika shiga nuna zan gwada miki iyakarki. wawu ya shashasha kawai tana gama faɗa haka ta raba gefe na tabbar ɗakin zubewa ne a gurin na fashe da kuka mai cin rai da zuciya ina zaune a gurin har ƙarfe sha biyu ina kuka sai da na ji idanuna na zafi na tashi na shiga ban ɗaki na alwala sannan na fito na fara gabatar da nafila na jima ina gabatar da kuka na ga ubangiji na kafin na juya na kwanta to masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa da kundin hausa novels tare da ni mai gabatar muku maman al'amin